musu barka da sallah muna roƙon allah ya karɓi ibadar mu cikin wannan watan nan da muka yi mai tsarki muna fatan allah ya sabkar da rahama eh, da kwanciyar hankali cikin ƙasanmu allah ya sa wannan damanan da take gabanmu ta kasance damana mai alheri eh, inda 'yan ƙasa za su samu ni'ima allah ya sa ƙasanmu eh, ta samu kwanciyar hankali bonfet barka da sallah wakeye جر ربنا اجعلني جر مطمئنا ربنا اجعلني جر مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا بارك لصاحب هذا البيت ربنا بارك لصاحب هذا البيت بارك له في أزواجه وفي أبنائه وفي إخوانهم وفي أسواقهم وفي عرفاته كله ربنا لا يحتاج إلى غيرك يحتاج إليك يرجو ونرجو رحمتك